Rundunar tsaro ta Special Task Force a jihar Filato ta kame wasu mutane 20 da take zargi da aikata manyan laifuka daban-daban ciki har da kai hari kan ƙauyen Kulben a ƙaramar hukumar Mangu inda aka kashe mutane goma sha biyu. Kwamandan rundunar tsaro ta STF a jihar Filato Manjo Janar Augustin Agundu wanda ya yi faredin waɗanda ake zargin ya ce jami'ansu sun kame Ya'u Muhammad wani babban ɗan fashi da makami a garin Toro jihar Bauchi wanda shi da tawagarsa suka yi kwanton ɓauna wa sojoji sojoji suka kashe ɗaya daga cikin dakarun a yankin Riyom. Manjo Janar Agundu ya ce rundunar ta kame wani mai suna Ishaku Pam da ya yi ƙaurin suna wajen satar shanu a ƙaramar hukumar Barikin Ladi. Kwamandan ya ce sun kame Isa Abdullahi Usman Abdulkarim da Hassan Shu'aibu da zargin satar shanu. Musa Adamu Ibrahim Musa da Alhassan Ahmad kuwa rundunar na zargin su ne da hannu wajen kai hari a ƙauyen Kulben a kwanakin baya da ya kai ga asarar rayuka goma sha biyu. Sauran waɗanda rundunar ke zargi da fashi da makami sun haɗa da Emmanuel Ebube, Tim Kummep, Solomon Dandong da wasu da aka kame da laifin shiga ƙungiyar asiri suna cin zarafin al'umma. Shi ko Umar Musa Tela rundunar na zarginsa ne da zama ɗan ƙungiyar Boko Haram, wanda a cewarsa ya gudo ne daga ƙauyen Damagum a jihar Yobe saboda matsi da rundunar Operation Lafiya dole ke yi, wanda ya ce sauran 'ya'yan ƙungiyar sun watse suna yankin Abuja da jihar Plateau. Na tattauna da Umar Musa Tela ga irin bayanin da ya yi min. tafiya ne na ce ma tafiyar kafa hanya bukwalta ai nake bi kan bai bambanta ba da mota lokacin da ina da mota ina bi da mota wuce to amma ba ana ana kamun suna taimaka kaji amma duka bai wadatar da ni ba ai dole wani wajen zan taka da kafa na ina tafiya to amma ana zargin ka da kungiyar uh, boko haram ba ni ba ni ba ni ba da wani kungiyar wani fa ni ba ni ba da wani kungiyar wani ni mai kai ne ni kamar haka ne mai kungiya zai haka mai kungiya zai wa amma me suka gani har suka zarge ka ban da wani yanda na samu sakewa ma me zai kai ni kuma kina ta muri haka shi ma Jafar Shu'aibu wanda rundunar ta kama da tsabar kuɗi naira miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai da tamanin da tara tana zargin sa ne da satar mutane don neman kuɗin fansa wanda ya ce suna gudanar da harkar su ne a tsakanin jihohin Kaduna da Nasarawa. Oga ba kinnafin ba ne, oga gidoga ne. Sata ba sata ba ne kamar yadda ake maganan kinnafin na san kinnafin na sani na san sata duka din na san menene shi ne kuma wannan ba ashe na samu wannan kudin ba manjo janar augustin agundu ya ce kudaden da suka samu a wurin waɗanda suke zargin da bindigogi da suka kama za su kai kotu ne a matsayin shaida ga suna bayana sai za ku iya yi musu magana ka san laifin da sun yi da aka kama su mm, amma wani laifi kuka kama su da shi irin iri akwai wasu aya da suna kan kidnapping akwai wani da muka kama na arm uh, robbery wasu masu sai da bindiga wanda suka yi suka gyara bindiga wanda suka yi bindiga da su da mutane cultist. Kwamandan ya buƙaci jama'a su ci gaba da bada bayanai da zai kai ga kakkaɓe ɓata gari a tsakanin al'umma. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.